yau muna na ashirin da biyu ga watan uku dubu biyu da bakwai wanda ya zo ɗaya ko biyu yau uku ga watan uku dubu biyu dubu ɗaya da ɗari da ashirin da takwas hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ci gaba da karatu mu na ashifa da ta'arifi huquqil مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زام تاشي الاسم الصالح kafin nan akwai sanarwa wacce za mu bayar guda biyu ɗaya bayan an kare karatu ne kuma kafin karatu ne zama da muka yi na ahalin sunna na malamai an yarda an zartar cewa za a daga darajar wasu masallatai da yawa a jihar Kano su koma na Juma'a gobe za a fara da masallacin gadon kaya haka gobe za a yi sallar juma'a a masallacin gadon kaya za a mai da shi masallacin juma'a ragowar masallacin kuma a saurare mu za a yi الاسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله Wa عليه وسلم وما يستهيل في حقه abin da ya wajaba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma yastahilu da abin da ya koru fi haqqihi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw yajuzu alaihi ko abin da ya halatta a ce manzo daga cikin manzannin Allah ya aikata aw yamtani ko abin da ya koru a dangana wa wani annabi daga cikin annabawan Allah aw yasihu min al-ahwal al-bashariyya an yudaf ilayhi ko abin da ya inganta daga halayya na mutuntaka wanda za a iya rama shi zuwa gare shi قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Yadda Muhammadu bai zama face manzo ne daga cikin manzannin Allah ko manzanni sun gabace shi a in ma ta aukutila yace in ya mutu ko aka kashe shi kenan manzo yana rasuwa kuma ana kashe shi wa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa manzannin Allah an kashe ya ke kashe mutum shi ya ɗauki wani ƙarfe ko wuka ko sanda a yi ta dukan sa har ya mutu za ka bai wa annabin Allah haka dakar kana wa'azi ko kana faɗakarwa ko ka ce kai ahlus sunna ne wata mai taron dangi a ta dukan ka haka mutu ka ce ya Allah ya ma haka ya kyale haka ta dukan ka haka mutu to Allah ya ce haka da annaba da yawa ko dai ɗauki wani abu da ni wuka ko takobi ko kibiya ko mashi ko matsefata ko na abu ki soka maka kawai yana jin haushin ka ce ai sunna ko kana run sunna wannan ba sabon abu bane shi yasa Allah ya bada labari cewa ka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu da kafiru an kashe annabi da yawa daga cikin annabawan Allah an kashe su kuma akwai jama'a tare da su da yawa wa ma uku wa mastaka wannan mutanen ba su rauni ba samu karayar zuciya ba lokacin da suka gama zannu su san an kashe su Allah ya saukar da wannan aya ne lokacin da aka dinga yaɗawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wasu kace to tunda annabi ya rasu ne ko magana addini Saka sun daina addini kawai sai Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da zama baki da kada ne kada khalat min qablihi ar-rusul jakadun Allah kuma da yawa sun gabace shi amma in mata yanzu idan ya mutu au da ko aka kace shi in qalabtum ala aqalikum sai ku jira ku bada baya kaga wannan aya ta tabbatar da mutuwa ga annabawa wa qala ta'ala bal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalan min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am al-masih bai zama face manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma manzanne sun gaba ka kafinsa wa ummuhu siddiqa bayan ya sako mai gaskiya shi kana ya akula da ta'am zai duka tana cin abinci to kaga ko mutum zai ci abinci to zai bayi kuma zai ba wani zai bayi wa qala wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq haka ana da ba aika manzo gabanin gaba, wato manzanni gabanin ka face suna cin abinci kuma suna shiga kasuwa suna siye suna sayarwa وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي yace ka ce ni ma mutum ne kamar ku da kuke mutane ba wai daidai nake da ku ba ai mutanen ma sun bambanta akan kansu wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani haka suke kanka wanda ya fi kowa daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka mutum ne sifar sa ta bashariya ce ma kuma darajar sa ba irin ta kowa da kowa bace sallallahu alaihi wasallam yace yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya min al-bashar annabi da sauran annabawa cikin mutane walau da zalika lama abaha an-nasu suke in ba da ban haka ba da mutane ba za su samu ikon mukawamatahu مقاومة لسوبة سونا فتو لسوبة والقبول عنهم بذات هي كربطة خود جريسبا ومخاطبتهم بذات هي مجانا لسوبة دابا متعجي مني الجنو يقوم على الكوني قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا دابا سنياش ملائكة لجعلناه رجلا دابا سنياش مسنكما kuma har aka ce mala'ika mutum ko ai ba za a gane yaushe yake mala'ika shi yake mutum duk da Allah ya ya aiko musu mala'ika aiko mala'ika ya zai ka iya koyi da mala'ika an aiko manzo da koyi da shi ko mala'ika ne baya bacci baya ci baya tashi baya gajiya baya jin wahala kuma ce ka koyi da shi kaga ba aure kenan ba haihuwa ba suna ba abu duk wannan ba shi ba ta da haka kun wuri kuna aiki da annabin ku bai ci ba kun ce za mu ci ya ce aiki za ku koyi ba ke ku ci bai sha ba bai ji wahala ba ai ka ga koli ba zai yi ba shi yasa sai Allah ya ko mutum mai daraja sosai amma kuma ai koyi da shi a cikin hala bashariya ai lama kana illa fi suratul bashar ko da mala'ika ne a kura mutum zai so allazi yumkinukum wanda zai yi mukhalafatuhum ay takude da su idza tuqimuna muqawamatal malaki don ba za ku iya to na fito da mala'ika aw mukhatabatahu ba za ku iya tattaunawa da shi ba wa ru'yatahu ba za ku iya ganin ba izaka kana ala surati mutuka yana akan surarsa da mala'ika قال الله تعالى ولو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا kace da a ce akwai mala'iku a ban kasa suna tafiya a nutse da mun saukar musu da mala'ika daga sama manzo dan mala'iku sai kamata a aiko mala'ika mutane a aiko musu mutum a yi alim shi fi sunnatin ba ba ya yi wa cikin sunnar Allah irsalul mala'ika aiko mala'ika illa liman huwa jinsi jinsihi sai dai irin jinsinsa aw man khassahu Allah ta'ala ko da Allah ya kebance wasafahu ya zabe shi wa qawahu ya kafa bashi ana mukawamati da abu samu juna fito da shi kal anbiya wa rusuli an annaba da manzanni wal anbiya wa rusulu alaihim An annaba da manzanni wa fa'idu bayna Allah ta'ala wa bayna khalqihi sune matsakaita tsakanin Allah da sa. manzanninsa yuballighunahu suna isa musu da awamirahu umarta umartansa wa nawahiyahu da hana-hanansa wa wa'adahu da alkawarinsa sa wa'idahu da narfan azabarsa wa yu'arrifunahum suna sanar da su bima lam ya'lamu wa abinda da musani ba min amrihi na ubana al'amarinsa wa khalqihi da halittarsa wa jalalihi da girmansa wa sultanihi da kuma buwayar sarautarsa wa jabarutihi da karfin ikonsa wa malakutihi da fadin mulkinsa wa zawahiruhum afili wa ajsaduhum da jikinsu wa da gidan jikinsu bashari dukkanin ta ta da sufofi irin na mutane alaiha ma ya tsarau ala bashari da abin da ke bujiro mutane in ba na tawaya ba ga mutuncin su ko ga lafiyar su kwarai ba to su ma yana bujiro musu min al na bujire bujire wal afqan da cututtuka wal maut wal fana da mutuwa da karewa wal hutul insaniya a ce gashi da hanci da baki da sauransu wa arwahu da rayukan su a ce akwai jiki akwai rai kuma an cire jan an cire jikin wa bawatinuhum cikin su kuma muttasibatun bi a'la ta tabbatu da mafi daukaka min awsatil bashari da sufofin mutane muta'alliqatun bil malayin ala tana rataye da jama'u madaukaka mutashabbihatun mai kamantacce ne ya ce bi sifatil malaika da sufofin malaika salimatun kubutacciya ce zina ta gayyar game da canzawa wal afati da kuma wato ainihin aibobi la yalhaquha ghaliban ajzul bashariyya gajiyawan wato mutum baya riskanta wa na ba'afun insaniya ko raunin mutuntaka izinau kana bawafinuhum da a ce cikin su khalisakan wato tatacciya ta lil bashariya daga mutuntaka ka ka bai sai da suke a fili lama a al-akhza an al-mala'ikati da ba za su iya karɓar sako daga mala'iku ba wa ruqyatuhum ko ba za su iya ganin mala'iku ba wa mukhaqabatuhum ko ba za su iya magana da mala'iku ba wa mukhallatuhum da kuma abotaka da su ba kama la yusibuhu ghayruhu kama yadda wani ba zai iya ba min albashar da cikin mutane walau kana ajsaduhum ko da ce jikin su wa zawahiruhum da filin su muttaqibatun ne su fatuwa ce bil utul mala'ikati da sufofin mala'ika wa bi khilaf sifatil bashar kuma su ba sufofin mutum kama asaqa albashar da mutane ba su iya ba kuma da wanda aka aiko zuwa gare su mukhalaqatahum su yi da su كما تقدم من قول الله تعالى فجئلوا من من جهة الأجساد ذاك أكثر يأتي تبنغر الجشي والظواهر جسيل مع البشر متعدين ومن جهة الأرواح والمواهب dangane ga ransu kuma da ɓoye-ɓoyensu ma da mala'ikatu nan kuma suna tare da mala'iku kama kala sallallahu alaihi wa sallam لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ابا بكر خليلا da zan rufe wani bada'ayi a cikin mutane ba Allah ba da na rufe abubakar ya zame mun bada'ayi walakin ukuwatar islam sai dai yan uwantaka na musulunci tana nan lakin sahibukum khalilur rahman sai dai abokin nan naku bada'ayin Allah ne wato ita badatantaka suffa ce ta karshen wanda ka fi so wanda ka fi so annabi ya ce da akwai wani karshen wanda ka fi so ba Allah ba da abubakar ne karshen wanda na fi so sai dai ba a ba da ƙarshen so sai ga Allah duk komai ana son sa ne saboda Allah amma karshen so duka na Allah ne dan kuwa aka ce ka so jin bai za ka bai kace saboda Allah <coughs> ka je ka karshen son na Allah ne ka so Allah ka so abin da Allah yake so ka ki abin da Allah yake ki wa kama qala tanamu aynaya wa la yanamu qalbi yace ido na na bacci amma zuciya ta ba ta bacci inni lastu ka hayatikum yace ni ba irin kaman ku bane inni azallu yut'imuni rabbi wa yusqini yace nakan kwana Allah yana ci da ni yana sha da ni fa bawatirhum munazzahatun anil afat yace cikin annabawa barkaku ne daga daga wato aibubbuka wa taharatu adin naqais an tsarkake ta daga tawaye tawaye wal itlalat da cututtuka masu kaiwa ga rauni kamar shanyewa kafa kuturta makanta ba annabi makawo Za a ba zai iya isar da sako ba ganin mutane ba ba annabi kuturu da ka mace ba annabi gurgu ba annabi makawo ba da ido daya zai dai zazzaɓi da mashashara da ciwon ciki da sauran amma ba zai gina tawaye din nan ba ko kisa da ake ka akan annaba ayyuba cewa ya rike ai yana yin tsutsa wannan isra'iliya ce magana ce ta shirme ba hadisi ne ba ayin qur'ani ba ce aka ce ya rike ha an hanyar da shi a bayan gari yayin su sun gudu mata sun gudu gari ya da su da doyi Allah ba zai sa annabi doyi har a cuce shi ba a ga yayi rashin lafiya ne mai tsanani amma bata kai ga cirewar kafarsa ba bata kai ga tauyewar harshensa ba aka ce wai kuka ma ta faɗo shi ke ɗauko a mai da wata cigaba gaba da kai haba mala da ji tsoron Allah kan ba da wannan kisa haba annabi a juji haba ba zai yi ba Allah yana son annabi ba ya fi son annabi fiye da kowa za a je tsora musu wani abu dan kuma in ya hauku ba za ku ji zafi ba Yadda annabi bai taɓa shi lafiya ba bai fita ku ta yake sha wahala ba don ka zo da wa za ka yi koyi suka sha nawa bai sha wahala ba shi yasa sai a fashe sha wahalar dan kai ba ka rai zuwa isra'i ai yana da nisa mi'raji ma yana da nisa nan da yake ba koyi za ka yi da shi wata kai ba ka zuwa isra'i da mi'raji sai aka ɗauke shi a buraka inda kake ganin karshe nan kake jefa kafarta amma da zai tafi maka da madina tafiyar jihadi ce tafiyar ɗaukaka kalma Allah ce sai aka ce tafi da kansa an kaga Allah zai iya cewa ya dauke shi Jibril da dauko ta karaje a Madina a cikin nan ba to kai yanzu aka kai ma shuka a Kano za ka yi sakwato misali wa zai dauke kai ake ka sakwato babu kaga yayin ka samu dare shi yasa sai aka ce annabi ya tafi da kansa don don an matsa maka a wani guri a addini ba zai yi wa sai ka kwashe kayanka ka yi gaba dan babu wata kasa da Allah ya ce ka zauna ba shi ba Allah ba ruwansa da inda za ka zauna da abin da zaka ci da kuma makotanka da unguwa da gari da jiha da kasa wajen Allah duk ba su da muhimmanci abin da yake da muhimmanci a wajen Allah a ina zaka bauta masa ce ya allazina ladina hmm? amanu inna ardi wasi'a sai ce mai faɗi ya yafa abudu ya ku bayan Allah ku sani kasa ta tana da fadi ku bauta mun ni kadai ko ka hana ka addini a wannan unguwar sai ka tashi ka sai da gidanka ka ce wani ya siya idan za ka kace kuma ana na addini a siya sai ka koma ta unguwa da kaga akwai dan dawa da ba sai ka je ka sai gida ko za ka ko ciko za a yi ma zaman ka nan dama lafiyar unguwa abu hudu ne na farko makolla ahlus sunna na biyu masallaci shi masallaci da ahlus sunna amfani biyu ai sallah ai majalisi ai karatu da uku makaranta ita makarantar nan za ta taimaka maka wajen abu biyu matan ka ci karatu da ka su karatu na huta haɗin kai da akwai haɗin kai a unguwa shi kenan ko ba wuta ba ruwa yi zaman ka nan don zama mu da 'ya'yanmu da matanmu ya ci mana mahimmanci akan wuta da ruwa sai Allah hore mana mu dinga siyan jarka jarka wayan mu iya ma sai mu bada naira talatin a caza mana ku fito a akidan mu lafiya ya bai na akwai wuta amma ba za a baka kai addini ba wannan kuwa ce mu sai dai kama haya sau goma sha ɗaya shi gidan da ya zauna sai wani ya sa da tunda an gano da sunna ne sai ne mu kasa din yan bidiya a riga kunna masa ko a yi rigima ko a matsa matarsa ko a matsa ƴaƴansa kaga ya'yan mu sune riba mu ba kamata su fi mu sunna duk wanda bai kokari kansa ya fi shi sunna ya fi shi lafiya a sunna ba to gaskiya ya yi wasa hukun ga Allah ne ya kwato mu da sunna to su kuma sun ci sa'a an haife su a sunna har kawai shi kenan sai su ta sunna su kawai ba za su fuskanci ba baba ko matsalan baba wata ranka ka ka fahimta baban ka bai fahimta ba babanka ka bata fahimta ba ai ta bala'i a gida ko kuma matarka ka aure ka kafin sunna kuma kai ka fahimci sunna ita bata gane sosai ba misali rigima ne ta wajen kitabi da tarbiyyar yaya a gani da wasu hasu ahlus sunna suna sakaci ka dan su lafiyayyen ahlus sunna ɗari bisa ɗari malam kawai zuwa zai abu da makoma aljanna insha Allah amma kuma kaga wani ƴaƴansa da matansa kuma ko hanyar sunna ba su biyo ba ka kalli ƴaƴansa ba alamar sunna ka kalli matansa ba alamar sunna wannan ba karamin hatsari ba ne da kwankan tawazi a waje da wajen wa'azin gida da tausasawa ne da hikima ne kalmomin da ne mata lokacin da zaka auro ta ai su tsufa ka kaɗe musu kura ka da su a gani haka ce an shekaru da yawa ka kaɗe kura ka da da maganganu masu daɗi wanda zai ja hankalinta ita ma ta dinga ɗaukaka sunna lalle a ce duk ɗanka ya ya sauke kitabun tauhid da usulul salasa da kashfu shubahat musamman kashfu shubuhat eh wanda ake cewa kundin izara dan baka iya kashe shi ba wato shubuhohi da yan bid'a suke kawa su ne ya yi littafi a kansu in dan bid'a yake ma kaza ce ne masa kaza yace da mu muna zuwa kabari ne <clears throat> saboda muna itikadi wanda suke kwanta a kabarin nan bayan Allah ne da mu an inkarin bayan Allah bane amma bayan Allah iri biyu ne <clears throat> akwai wuta akwai aljanna cikin bayan Allah wannan sun dan ina ne in ka ce dan wuta ne kai kariya ka ce dan aljanna ne kai kariya don ba ka da san ba zai shiga wani ba ka san ba zai shiga aljanna amma ana ta mutum zato sannan ya za a mutumin nan yana da mata yana da ƴaƴa yana da dukiya yana da tufafi aka tuɗe shi zindir aka sai masa likafani aka raba matansa suka je suka yi aure aka zo aka saka shi a rani ka ce kuma zai biya ma bukata a inda zai ke biyan bukata ya biya tasa ya zai biya tasa ne hana kansa mutuwa da kwanciya a cikin wannan ramu kuma kuna jin yana da rai ya kuka bashi ba fitila ba eh sai ana jin a ce a cikin kabarin sa yana da rai ya kamata a haɗa eh a haɗa masa fanka kuma dinga ba labari ana sai yan jaridu ana tura masa sai daga karanta halin da ake ba zai yi ba to irin wannan shuhat sai mutum ya karanta da yansa da matansa saboda gwagwarmaya za a yi nan gaba ta ilimi da sauransu yawwa to wannan duk suna ci yace ha wa hadhihi jumlatun wannan jumla ce lan tafiya. wato bi mazmuniha kullu zi himmatin wato dukkan ma'abocin himma bai wadatu da ita dunkula ba bal al-aktharu yahtaju ila fasdin wa tafsilin malai ne jira bukata shin kuɗa abin kuma a warware shi dake dake alama na asibihi abinda za mu zo da shi ba da haza fil babai ni bi aunin lahi ta'ala وهو huwa ونيم الوكيل ما ليس Allah ya ishe mu kuma shine abin dogaro a cikin wannan babi da za a kusa na bayani akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa ya halatta ga annabi da abin da bai halatta a jingina annabi ba da abin da ya wajaba ga annabi da abin ya kori ga annabi don ka san maganganun da zaka faɗa in yabo za ka yi ko kasida za ka yi ko kalma za ka faɗa ka san abin da in ka faɗa ga annabi to tawaya ne bai dace ka gaya annabi wannan kalmar ba ko ta guduwi ko kuma ta sakaci albabul awwal fi ma yahtassu cikin abin da yake banta bil umur diniya al'amuran da suka shafi addini wal kalam fi ismati nabiyina alayhi salatu wa salam da bayani akan wato isma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne wa sa'irul anbiya salawatullahi alaihi ko a gurin mu babu ma'asumi sai annabi duk ko mutane ba ma'asumai bane za su iya laifi za su iya daidai sai dai wani aka yi sa'a daidansa tafi yawa akan kuskurensa su sai a ce mutumin kirki wani kuma kuskuren sa yafi yawa akan kirki su sai a ce mutumin banza to shi yasa malam yake to su annabawa ma'asumai ne amma duk sauran mutane ba ma'asumai bane قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى اعلم أن طوارئ من التغيرات أولا تسكي بجروا نتن نتن والآفات يكون سواء أيب بكى على آهات البشر وأن تسكي فاتوا يكون متاني لا يخلو أكبر على جسمه wannan za ta iya afkuwa akan gangar jikinsa aw ala yi ko akan jinsa ko ganinsa ko idansa bi gairi kasdin ba tare da nufi ba wa yaron da ba da zabi ba kan amrar kamar rashin lafiya wal asqam da cututtuka aw ta fara'a bi kasdin ko ta faru da faruwa da gangan wa ikhtiyarin da zabi wa kulluhu fil haqiqati amalun wa fi'lu wannan yake aiki ne da aiwatarwa lakin jara rasmul mashayikh sai dai wato malamai rubutunsu ya gudana bitafsilihi da bambance shi daki daki ila salasati anwa'i zuwa ga uku aqdim lil qalbi akwai abin da ake kudurce shi a zuci wa qawlun akwai abin da ake faɗan sa da harshe wa amalin bil jawari akwai abin da ake aiwatar da shi da gabbai wa jami'ul bashar tabawu alaihim dukkan mutane wato wasu abubuwa suna faɗowa a kansu والتغيرات تشنجة تشنجة كاختيار كاختيار كاختيار وباختيار النزائي وبغير اختيار كوبا دزائي با في هذه الوجوه تودن فسكوكي كلها دوكا والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر yana cikin mutane wa ya juzu ala jibillatihi ya halatta akan halittarsa ya juzu ala jibillatil bashari abin da ke gudana akan mutane فقد كانت البراهين القاطعة يجد دليلي ينكفو وتمت كلمة الإجماع كلمة إجماع تاتك على خروجه عنهم بسابقات لغاية وستنوء كان إروانا وتنزيه لتركه عن كثير من الآفات لغاية أظن واتو أي ببكا ديوا التي تقوى على اختيار وتتكي أقوى أبسا ذاق المتن هذا ذاق المتن زي يكريا كريا نجيش عيشة ويكي رش اللادية wanda yake karya ba shi da lafiya domin karya rauni ce karya tsoro ce ba ka ji tsoron mutum karya mai lafiya ba ka gaya ma gaskiya mana me zai faru ita gaskiya ɗayan yanzu ne kafa ɗaya ko dai a ji ba daɗi ko a ji da daɗi in ka mutane gaskiya wasu suka ji da daɗi suka ce Allah ba ta da alheri wasu ka ji ba daɗi suka tsine ma suka zazzage ka to ka kara samun lada yanzu ladan ka biyu ne ladan masu yabo da ladan masu zagi sannan masu zagin ta ai zagi ta zagin ka ne ba dindindin ba zuwa wani lokaci ne kafin su gane idan suka gane wannan abin da ka faɗa suka bi ta wani gurin suka ga shi ne suka bi wata nan suka ga shi ne ta Allahu akbar Allah ji kan ne kaga abin da wallahi yana faɗa muka ci zagin sa ashe gaskiya ne sai su zo kuma suna wani ba sai ya mutu ake gane mutumin kirki to yan kuka gaya musu karya suka hau kai suna da jin daɗi alasaka ah, a ke karya ce can can can can sai suka ga ta bayyana karya ce to kaga farko mutum zai sha yabo karshe ya sha zaki da tsinuwa dan ko a bakin wuta Allah ya ce waɗanda suka batar da waɗanda suka batar da su sai a yi tsinati wa yan'adu ba'dhuhum ba'dha sai Allah ya tsine muku albarka ko ma Allah ya tsine muku ko dan a ko sai Allah ya tsine muku kai ma Allah ya tsine muku sai ce rabbana inna afa'ana sadatana wa kubara'ana da ka duba tafsiri wane ne sadatu da kubara kadai ai sa wani malami ne littafi hatta la yakuna al-alimu lissan yake kada malami zai zo barawo don sata ba sai ka je ka taci kuɗi ba ka zama barawo a cikin sallah ba a ya ce akwai barayi da inna aswaqul sarika allazi yasriqu min salati mafi rikakken farawo turun farawo mai sata a sallah sai sabai suka ce kai fa yasriqu insanu min salati ya rasulullah ya mutum zai sata a sallah yace la yatimmu ruku'aha wa sujudaha baya cika ruku'u da sujjada ya zama farawo kaga barayi a suna da yawa wanda da suka ruku da su jana farawun da hadisi na cikin muwadda imalikin cikin musulun su fata salatin nabi annabi ya ce mafi munin sata ka saci sallah aka ce ya ce sata sallah ba baka suka ruku da su jana ka zo farawun sallah akwai farawun kilimi. wanda zai ga gaskiya ita gaskiya dama abu biyu ke sa a ji faɗarta tsoro da faɗai in kana tsoron za a daure ka ko a kake ka ko a kore ka ko a ci mutuncin ka ko a zage ka zai ce sa ka ji faɗar gaskiya saboda wannan na biyu kuma kwaɗayi dan gaskiyan nan da za ka faɗa wani baya so kuma wanda yana ɗan taimaka ma to sai a ɗan shashafa ta haka a wuce saboda ka a fata da mutumin da yake taimakawa wannan tun tsawon shekaru malamai suka ce in dai ka ji ba faɗi gaskiya ba to ɗayan biyu ne tsoro ko kwaɗayi wani yana tsoro wani kuma yana kwaɗayi to su ne rukunan rashin faɗan gaskiya tsoro da kwadai to Allah ya raba mu da tsoro da kwadai to shi malamin sunna wajibi ya faɗa gaskiya ka ce abu kaza ba kyau bid'a ne kuma ka tsaya akan haka duk duniyar nan za ta taru akan ba ruwanka da yawan masu yi dan an tambayi wani sahabi aka ce me sunna suwaye ahlus sunna tambayi sa aka ce suwaye suwaye ahlus sunna sai ka as-sunnatu an takuna ala al walau kunta sunna ka zama akan gaskiya ko duk garin nan babu ahlus sunna sai kai ka tsaya akan gaskiya shine ahlus sunna da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ko jama'a Abdullahi da Mas'ud ya ce jama'ar annabi ko mutum ɗaya ne sai akan gaskiya shine jama'ar annabi ba yuyu ba ne jama'ar annabi waɗanda suka tsaya akan hanyar annabi suke san annabi suke bin annabi suke mutunta matan annabi da 'ya'yan annabi da shikokin annabi suke daraja sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yadda maganar annabi ta fi ta su daraja ta fi ta baban su daraja ta fi ta baban su daraja ta fi ta malamin su daraja ta fi ta shehin su daraja ta fi ta waliyin su daraja idan shehin su ko waliyin su ko baban su ko baban su ko ƴaƴan su ko matan su suka faɗi magana a karo da ta annabi sai su ɗauki ta wanda suka fi so shine wa sai sa kace kana so har ya na ka ina so ai da awani ba da awa bane in kace ina so ai ka faɗi wani abu ya za a gwada ya za a gane ka fi son manzo Allah sai Allah ya jarabce ka cikin nan. sai ka maka wani abu ba na yanzu wani abu da Allah yake jarabce sa baban sa sai yake ba a san gemu ka da sunna sai baban sa yake ba a san gemu ko a aske na baban ko a aske na ka amma ba a san mu biyu a gida a cikin rigima wani a wajen auren sa za a tafkar jima da ana ana ne jarabce wani a wajen suna masu ka tayo kace ga da suna ta ce ta ce to ka jifa. wani ma a wajen sa wata suna ya jarabce ya fitinu har ya fasu sunnar gaba daya kuma da yazo zai ga mun zai sa suna sai da ke in ba za ka iya ba kanka sa saboda sunnan nan da kake gani mataki mataki ne jaraba da kika kacinta yana da yawa ko a dinga ɗiban jaraba da zai iya inda ka san ba za ka ke cinye jaraba ba ka yi kwanto to da ya ce mun baban yarinyar dan bid'a ne kuma shi ya sa shi akan ci ya bashi jari ya aura masa yarsa kaga ya ci karfin sa duk mutumin da hanya abincin ka take hannunsa ya ci karfin ka nace to kakka fara ya ya sa wa ɗansa ibnu taymiya rigima ta barke iyayen suka ce dan ma ba sa son ɗauka dan yara tun wata ɗaya aka ce rigima ɗaukar sa ma ba yi ta ce ibn eh, taymiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uban ya kai kara kotu aka ji aka shigar da kara kotu akan sai an canza suna alkali ya ce to wani suna aka sa ya ce ya sa masa ibn taymiya ya ce to ai ahmad kenan Sunai bin taymiya ahmad shi ma baban sa ahmad ya saba taymiya din sunan kakar ma wata ta haifi baban sa ce ta taymiya an haife ta a wani rumfa ne kakan baban kakan ibn taymiya zai shafa aikin haji babban malami ne baki da da ko ɗaya. matarsa tana da shi sai suka je wata rumfa ita ainihin ta yi matar rumfa kenan sai matarsa sun tafi aikin haji sai ta haifi da sai aka ce me aka samu sai yake sai aka ce mace aka samu a ina ka je ta cikin rumfa kaima sai ce ta zama kaimiya abin jingina zuwa ga rumfa to ita wannan da yake malamin ba shi da ɗan namiji ko ɗaya sai wannan yar sai ya ɗauki ilimin sa ya ba ya karanta da ita zuwa babban malama da ake kiranta kaimiya har ta yi tafsirai ta yi tafai sai ta kuma da sai aure ta haifi na tun da ita ce dama wanda ya fi shahara shi ake faɗan sunansa sai ta haifi ɗa to ɗan da ake kiransa ibnu taymiya to shi ma sai ya gaji baba sai zama babban malami shi kuma sai ya haifi kakan ibnu taymiya abul barakat shi ba ake kiransa abul barakat ibnu taymiya shi kuma sai ya haifi abdus salam ibn taymiya shi kuma ya sa abdul halim ibn taymiya shi kuma ya sa ahmad ibn taymiya don ka ibn taymiya hawa hawa hawa har guda hudu ne yace ta ba wani illa domin ga tarihi abin da ya tabbatar wannan suna ba illa bane dan haka a cire karshen taymiyan a bar ahmad din tunda akwai suka ce a'a ai tunda da aka samu ibn taymiya ko a gaba sai an zo ana fara aka yi rikici mai tsanani ya zo ya same ni mun bayani na ce to ka daure dama na gaya ma na ce in mutum ya san Abdullahi da Umar yana cewa la yahillu lil mu'min an yuzilla nafsahu baya kamata ga mu'mini ya kaskanta kansa aka ce wa kaifa yuzillu al mu'min nafsahu yace an yata'arrada min al bala'i alladhi la yastati'u hamlahu ya bijirar da kansa zuwa ga musibar da ba zai iya dauka ba har da sunayen nan da yawa amma kake son sai ka gwada imaninka sai uban ya kwace kantin ya kore shi sai ya samu yake malam I am a jobless ba ni da aikin yi yanzu na ce to ai ɗaya kenan yanzu sai kai hakuri Allah zai ya ma wata sai zai ce malam sun ɗauke yarinyar ta ce kai hakuri ne to ka ya dan yana dan ya dan ka san kuma kana dan samu to rayuwarka da gaba take yi yanzu ba ka da shi kai ga yadin da zaka siya mai arha ne abincin da zaka ci mai arha ne duk sai ka kana tafiya da rayuwarka akan arha to da arhan kake da shi to da samun ka ya karu sai ka kara farashin tufafin da kake sawa ka kara farashin abincin da kake ci kara farashin abin da kake hawa ka kara farashin inda kake kwana ka san kara wasu kayan ado da kwaliya to ranar da abin zai yanke kaga zaka koma baya ne farashin baya to ba kowa ne iya ce koma farashin baya ba don da nan za a gane za a gani kanka ta canza abincin ka ya canza wata kila ka fara rajewa fari da kai ka fara bakin dogo da kai ka fara gajar cewa ina ke ba kai ka fara tsirar cewa to wannan jarabawar sai sai ya kasa jurewa da ya je samu baban yarinyar ya masa bayani sai ce to zan kyale ka amma da sharadi sai ka tafi gidan kadiriya ka tuba ka zazzaki izana ka tuba ka ce ba ka yi karshe ya yanke hakan ya tafi gidan kadiriya da azumi an ji sautinsa ya ce ya ce wa ahlus na karya da kage da sharri ko bayan ya yi wannan an bayan masa kuma sai ki sanya dawo kuma ya zai nuna mana ciki shikiya yi dabara yayi hikima yi haka sai yana so dauko kinsa amma ya yasir cewa da aka takura amma rijin yasir ya faɗi fata wa gana da sauran su ma ya faɗa to aka je. ahlus suna sun da sun ji zafin abin da ya a gidajen rediyo da aka kasa hakuri a karfe shi to haka sai ya sake ba zama ya tafi sai ta kuma abu duk abin da kai shi na gaskiya an ka bar shi to kunya kama ka take ya yi faɗa da mutane sosai dan na ga maka yi suna a hankali cikin gari mu da muka haifa a cikin gari muka girma a cikin gari mun san zafin lunguna da ba sa fita ko ina wanda ya ga in ba shi zuwa ba inda yake zuwa Sura ka a ko baya jin kasi baya siya ba shi da rediyon ma haka duk duniyar nan da ta waye shi bai waye ba abin nan da aka zo aka gaya masa shi ya rike na kaka da kakanni abin nan tun da aka kafa kungiyar jundun na mai albarka alif da ɗari tara da tamanin da sauran su ta ji, aka zo aka dinga nille kafasta aka yi hoton mutum da kan jaki aka ce dan izala ne mahaifiyar mahaifinsa ya ce sai ya mashi nono na uwar uwa zai ba uwarsa nono zai ba babansa rago na da wanda aka yanka masa lokacin suna aka ta lullun ke falsa a gani to irin wannan hanyar za a kai suke a ce ki zana sun ji annabi kamar wasiƙa ne ka zare shi ke nan ka yarda ambulatin duk aka yi su sharri da karya da kage suka yi ta faɗan magana marasa tsoron Allah wannan kana tsoron Allah ka faɗi wannan magana ga annabi ma kuskure ko da sharri za ka yi kamar yanzu da aka je fada aka nuna wasu ahlus sunna aka ce sun zagi annabi sai wani abu da ce kai kan kuma mutane wasa ba gurin wasa ba ne. nan babu dan halattun da zai zagi annabi waɗannan yaran ba za su zagi annabi ba ku faɗi dai wani abu ku ce dai suna izala kuna da rika ma ku da jituwa shi ne kawai mai rigima ku kanka kamun san rigima tsohuwa ce kuna izala ku kuna da rika kenan ma kai mana magana banza a fada magana tana da nauyi haka ce an zagi haba ba wanda zai zagi annabi musulmi ba zai zagi ba. to kun da irin wannan shi ne mutum ya bujiro kansa musifar da ba zai iya dauka ba to an suna ya da ya jarabta da irin wannan wani sai ga ya jure ba zai da wuya ka kaga an ba suna kan dan kafin ka ji labari mutum ɗaya bai su suna kuma daga baya ce suna a ba ta dace abu ba kai da wuya ya koma bid'a ya ce bid'a ta fi suna babu mutum ba ya tarihi ba haji tana ce wannan rauni ne wata kila da mun taimaka masa mun yarda da uzurinsa na wancan sai da haka amma magana a rediyo yana da nauyi kuma tunda kawo ba ta hakuri da yawa kuma an yi rikima da kai a unguwa za a zo a da dariya abokan ka ka haji mu sun ga ka haske kana jan wannan ka sun ga ka tare shi kasa ai ka ga dole mutum ya tuntuna abokai za su yanke zafi zai wa mutane zafi to dole ne mu san akwai irin waɗannan mutanen da ya dawo gurin mu mu sai da zamu mu ci gaba da renan zuciyarsa har ya hakura har a kai ga wani abu sa ɗan da tara mace mako aka har ya tashi wata ran kuma jana ba ta zo kafin nan aka sha wahala bayan ta sai ga wani alheri ya buɗe wa mutum kuma sai ta mamaki yana jin duk matar Allah ya musanya ma wata dukiya Allah a nan ma sai ya bashi ya amma sai kasa juriya da sauransu a nan da mun zo an bayani wani zai ce ga yaka na ba shi a daura aure kuma nan za mu daura a tsirai mu biya sadaki ba ke nan mu hankali an kore shi mu ce to a hada kuɗi mu kama masa haya ana yi ana yi ana yi sai ga yana tashi wani yana dan ba shi kaya tun da yake sana'a kuma ana suna akwai amana da dai gwargwado sai ga ya tashi sai an ga buɗe masa kai da zai kai to imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare na sahabbai a maka amma dai ka tawo ka ya rasulullahi amma dai to ni ba amma dai ni ba annabi da na kowa daraja sun da ke ka yi haƙuri wani yanzu shi har kuna na ki buga dan bayana duk wuta ce ce ya nake so ya rasulullah shi ne musu mana ki matakin farko ne yanzu yi so ake ko a rene ku ku saba za ka wanda suka saba da farkon nan duk wanda ya sha wahala sun ya burke ta da kyau so da ya kama ta da wahala da ka da wahala ya sha wahala wasu ko zai baka tarihin ba kafin ya fito a ganin halittu na wahala da ya sha ba kadan bace kowa ka duba tare sa ya san gamu da wata wahala sai dai ta wani za ta fita wani yawa ya dangana ga irin akwai wanda sai da aka karya mata ya su biyu ya ko a karya ko dora ba ba muka ji aka dora Ya aka dinga dukansa da kanin babansa da babansa irin suka karya ma ya su biyu ya zo min da ko a karya ya zo muka je aka dora ba da wani da kwanayin da aka daura duka kawai ya yi wuce da hajji ya gari kansa muka ɗauko ta riga muka ba da ya haƙuri haka ake dama yanzu darajar da Allah zai ba su kuma ta wanda ya suna ba taɓa bakari a matsayin ya samu kai wannan tarihi ne a rayuwarka cewa saboda kun annabi ga abin da ya shafe ka an ce ba aka zo ana biyan masu rauni da masu ciwo akan hanyar Allah wanda ba shi da rauni ma kunya zai dinga gaji to da duk ciwon da aka ji ma saboda Allah zai dawo nan ne. amma duk ciwon da bugewa kai a babur ka tafi waye bushewa ba babu shi amma tun ciwo sai ka ga dan miki anan sai ka tawo kai ma kana rangwata kana takama ga fa ciwo na nan wala kun ce to shiga nai ina wani da ciwo ina wani da ciwo kai ma shiga nai wani mai ciwon ma shiga ce ta mamun makadomin na mu fi sabilillah illa ya mai kiyamati wa kalbuhu yadihi ko an launu launin jam والريح ريح المسك babu wani mai ciwo a hadisin bukhari da muslim da za a ce ba ciwo ba ce ya zo ranar alkiyama ga ciwon irin ciwon jinin amma kuma kanshin ciwon albaski ne sauran Allah ne sauran ciwon din sun bushe da ce to ina masu ciwo sai wani mai ciwon sai mutum ya duba da ashe duk ba da ciwo kaga da dauka ma gurin mutum ya san zai iya yankawa ya dabara sai dan yanka a duka makaranta a doa zai da kai kyawun ba tarbiyya ake ma ba ai wanda aka yi maka ba kai kai niyya ba na dole aka yi maka da ba wanda kuma na ikhtiyarin ka ne kai ka ko a dake ka makaranta ma kai ma ake ma daure ma sa mana bari iyayen mu lokacin abu san daraja abu mu san kima sa ba iya ma ba na da sai wanda kake da zaki yanzu ai kamar yanzu wannan da yake a wasu Na kaga yana da zaki ne tunda ba ai bari ake kawo mutane ake ake su zo sun sunna ko su zo karatun sunna ko su zo sun sunna ai kan kuwa ne da yarda ko to ai haka ya bari wa iyazu billah to wannan zaman da kake da shi a zuciyarka na kai ko ka bari kai da ka tawa ana kan barin daga nan na da ke faruwa amma baban ka kama kana ihu ya ce sai an kai ka makaranta wando shi ya san kimar karatun addini ga mutum dan duk mutumin da aka fara sa shi a makarantar allo ko ta islamiyya ya kwashi rabarsa. duk inda zai shiga a duniya ba zai wasan da musulunci ba ba zai wasan da addini ba saboda qur'ani ya shiga ya samu gudun zama islamiyya ta shiga to cikin da shi yasa daga yanzu kafirai suke ganin kashe masu kishin addini a duniya ba zai biya bukata ba sai an rushe makarantun allo da na islamiyya ku ji can baya mata kada amurka zo ta makarantar allo a nan karo wata jama'ul qur'ani ya ba su kuɗi aka ce da suke so su aka ce su dinga dan yin tafke tafke kan a dinga qur'anin duka ko malaman suka yarda saboda talauci mun je mun yi wata rasha ma da malam Ja'far a wata unguwa ahlus sunna unguwa suka ce an kawo musu taimako na dana dubu ashirin wajen miliyan uku kenan su karɓa a kan za a ce muka ce a aka ku karɓa suka ce akwai da suka ce a ba yawa kafiri dabara ya ka dabara shi ya san gabin da ya zubo a ciki ya sani suna cewa da ya isa na ki ya yi laki wanda ya baka abincin kyauta ya kara baka abincin kyauta in ya kara baka baki da kuɗi da wani ba, baka tsaya ka ga abincin nan ba wani abaci a ciki ba kuma wani abu da zai biyo bayan abincin nan to tun da ake ba su abincin kyauta suke karba to wata ran sai an gano wata da sisa muka ce akalla yanzu ku zo ku daga farashin makarantar ku kai mata miliya uku tai kyau tai ado tai kwalliya a daina a daina addinin shi da kawai bukatar ba su iya fara filan ba za ka ga inda sa wajen da shekara ce shi yasa da abin da aka ce akwai makirci a addini ka shiga domin idan shekara da yara suka zo suka karanta suka ji da sunanka a cikin wani abu da ya illata addini ba su samu ba ka ga miliyoyin ƴaƴan musulmi kai wa asara akan abin da ka samu na duniya ka cuci kanka ka halakar da kanka kam gaba gida. da to wannan shi ne na'am mun gani ko ɗaya ka karɓo yawwa muka gani sai mu yi bayani mu ga wani irin makirci aka kulla saboda sai mun faɗa kafa sosai yaƙi ne a gaban wallahi kun ga ba abin da ake yaki a duniya irin musulunci da kuma abin da ake yaki kuma irin sunna so da ita sunna bayan kafirai na yakin ta kuma a cikin ma ana yakin ana yakin sunna ku duba yanzu miliyoyin kuɗin da gwamnatoci suka bayar a yi maulidi miliyoyin kuɗi da aka bayar a yi maulidi ra'ayi su ba karamin illa ba ne ka a je ka ɗauki kuɗin ka je ka sa mutane ruwa mu mun yaga a bayan yan a ruwa a ba su wuta da mu da su za a sa mana wuta a unguwa ba a sa mana ruwa a yi mana titina amma a ɗauki kuɗin mu da jiha a su yi maulidi Allah ya a gani amma aka sa wuta